رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da kuwa wannan yammacin lahadi wanda za su da ashirin da daya ga watan bakwai shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan jiran manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillat al ahkam wannan kuma shine darasi na cikin dari ce yau dan ba nan kaga mun faro kitabul jinayat mun ga ne a karshen hadisin Anas bin Malik wato wanda cewa an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna jariyatan yujida ra'saha qad rubba bayna hajarayni yau karshen hadisi za mu tashi kan hadisin Imran ibn Husayn ملك عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس الفقراء قطع أذن غلام لأناس الأغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح وانا بيتي يعني عن كربوشي بدأ عمران بن حسين الله قال الزاهري yake anna gulaman liɗe nasin fukara wani yaro wani bawa mallakar waɗansu mutane fukara waɗanda suke ta ƙarfi kafa a ɗebe na gulamin liɗe nasin auliya ya yanke kunnen wani bawan daban mallakar waɗansu mawadata kun bai mana bawa na farko mallakar talakawa ne shi ne wanda ya ta bawa na biyu mallakar mawadata ne shi da aka yi ta addanci ta hanyar yin shi masa kulle fa aka yi nabiyya sallallahu alaihi wa sallam su waɗanda aka yi cewa bawan su kulle su suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam suna neman ɗaya daga cikin biyu ko kitab falam yaj'al lahum shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sa musu wani abu na biyu da za a ba su ba ina ba mu bai sa musu wani abu na biyu da za a ba su ba waɗansu malamai suna fassara gulam din da ma'anarsa ta larabci shi ne yaro karami wanda ba zalisi ba kaga ba za a rufe da magana ce ya gulam inni wa allimu kalimat ila akhir hadith wanda nan kun gulam a rufe a cikin wannan hadisi yaro karami قال ربي أن يكون لي غلام قال سنا يا لك أني بابا وإن سنا كفر غلام بس أنا لكن بابا to in ma mun dauke da ma'amar duka yaran guda biyu gulam ɗin suna nufin yara guda biyu in ko mun dauke shi ma'amar gulam ɗin duka guda biyu ana nufin bayi guda biyu abin da dai za mu samu na sakamako cikin hadisi shi ne ba a yi tafi a tsakanin yara ma'ana idan yaro karami wanda bai kai balaga ba ne ta'addanci ga wani ta hanyar yanke masa kulle ko yanke masa hanci ko ko kalle masa ido har ya tsiyaye ba a cewa sai an rama wannan wanda aka wa saboda wanda ya ta'addanci bai kai balaga ba ba a yi kisasi da yaro karami da bai kai balaga ba idan ma bayi ne bayan wani ya tsoka ne ya bayan wani ido wani yaro ya tsoka wani bayan wani ya raba wani da kunnen wani to shi ma nan ba a yi kisasi cikin irin wannan jima'a da ina ba ta ko ina ba ta ko saboda ne saboda shi bawa ne mallakar wani shi ne bayan ba su ya ta'addanci ba bawan sa ne ta'addanci yanzu ya ka bawan aka yi wasu ta'addanci wato kenan ai haifar da hasara ga mamallakin bawa kun ban zai da shi fa kawai da haske a tsakanin su haka kuma idan mahaukaci na gidan su ya ne ya je ta'addanci ko kusan kai a yi ko ya raba hannu wani da zaka ko yana ganin za a ga yake fashi a kana da kai babu da zaka babu da zaka tsakanin yara kanana babu da zaka tsakanin bayi babu da zaka tsakanin marasa hankali da majami ina fata kuna fahimtar ku to da haka su waɗanda aka yi zuwa eh, yaron su ko bayan su kunne su suka zo zama manzo Allah sai kara dama su eh, da suka zo suna kai kara su su suna sanin cewa ba za a yi ikasi ba ba za a kama bayan waɗancan a yanke masa kunne ba amma abin da suke tsammanin samun shi ne ne da sai manzon Allah ya je da wadannan mutane ba san kan bayi ya da talakawa ne in an samu biya ya su biya ba ko ya ne ita da babu shi da Allah ya yi da ba to wadannan malamai suka ce da nan manzon Allah ya ce yake wajen tabiya da wadannan mutane ba wai ya kai ya so su da gani gaba daya a'a ya ji ya kuma abin imani ya ji ya kuma abin imani amma su talakawa in ya ce musu kuna ba ta da abin da yake ba idan karwa shi ne dukan waɗanda duniya ta hau kansu idan sun zanto ba su da halin biya ko suna da wani bangare na kuɗin ba su da wani bangare na kuɗin to abinda ya zama wajibi ga auliya al'umur wato shugabanni na kananan hukumomi da gwamnoni sai su ɗauka daga cikin taskar gwamnati su tallafa waɗannan mutanen ko su yi musu ciko na biya biyar in sun kawo na bangare ba su da wani ko kuma su biya gaba ɗaya a madadin su hukuma ta biya biya a madadin ka ko a madadin ko a madadin dukkan wani wanda biya ta hukunta wannan ya zama wajibi a duk inda ake da mutum musulunci ina ga wani wanda wa alaikum salam haddi ya yi gaba hmm. ba ta abinci ne ba za a masa haddi ba eh amma idan kake bawa yayin zina wannan nufin Qur'ani ce fa alaihim nisu ma lam yusabati min al-azab kare ne cikin da ke tsakanin nan kan bangaren da wannan bangaren nan bangare ne na ya ta addanci da jikin wani ko kisa ko ya raba su da wata gaba baka fahimta ka fahimta na tabbatar da wannan ba kuma na san me yasa baka gamsu ba a za mu zo ga ba kuma zan kara maka bayani <laughs> na san me yasa baka gamsu ba كتب عليكم الاتفاق في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وعن عمرو بن سعيد عن ابي وعن جده رضي الله عنهما ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اقبني فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقبني فاقابه ثم جاء اليه فقال يا رسول الله عرجت فقال لقد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك هو بطل عرجك عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدار قطني وأعل بالإرسال وما حديث عن كتب بن عمرو بن شعيب انا به عن جده رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا بكلم في ركبته wani mutum ne bada hada shi da wani sai ya soke shi da kaho fi rukubati zuwa ko sa, ya saki wato wasu jijiya a gwiwarsa fa ja'a ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wanda aka yi wata abinci aka soke shi da kaho sai rozan manzon Allah fa qala yake aqidni ya manzon Allah karama mu ma'ana yi min kifasi game da dan uwana wanda ya soke da kaho a kirawo juna hukuma ta soke kafarsa da kaho ne alqawas din alkifar ke fa kana sai manzo Allah ke ce hatta tabra ya kuri har sai ka warke tukuna ثم جاء إليه sai sake dawowa dai daga baya fa kana akidni yace ya manzo Allah ni zan kan ayyuka da sake dawo kan gana da mun ta'addanci ya kafa ku fa aqadahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira wanda ya mutu ta'addancin nan shi ma ka kafa irin yadda ya wanda an fi masa من da wurin da ya masa a wurin da ya masa a da ya ثم جاء إليه فقال يا رسول الله أردت كان بأن يا رسول الله كيف تتكلم في غاية مؤمن يا مؤمن في ذي ما قال لك يا ما قال ما أنا مؤمن فقال ثم قال لك نهيتك بنهيتك فأعطيت بي أي لا هلك sai ka saba mu ba a abadaka Allah yanzu ka Allah ya riga ya nisantar da kai ba mu maganar cewa sai da uwanka kuma ya nemi su dudu wa batala arajuk shi ke nan an riga an kalwar da gungun gurguntakar ka mu kitabi cikin wannan gungun gurguntakar wato abin da wannan hadisi ke nuna wa ko ne ke tun mana a rasulallah an yi kasa min jirgin daga nan sai ga Allah ya hani cewa ba za a yi kisafi daga dukkan wani idan ya yawa wani rauni ta ya bara a sa hujji jirgin sai wanda aka yi raunin ya warke wato abin da hadisi ke nuna wa idan wani ya maka rauni ka je ka kai kara kotun musulunci ba daga zaran ka kai bane ba za a yi hukunci abin da kawai alƙali zai ya bincika a tabbatar da mai laifi laifin da ka ta kana ko wani a daidai wuri kaza kaza kaza kaza eh marubuta na kotu suna rubutawa ka ce to shikenan ka je ranar da dukkan kai rubuta dawo da ka je da ya je ya dawo an ga cewa ya warke sai ba wani abin da yake sai a rana wannan rauni wanda sai a rana da wanda ya maka amma idan da ya je rauni yake yankewa ya zama sanadiyar aka yanke hannu ya zama sanadiyar aka yanke kafa ya zama sanadiyar hannu ya shanye ya zama ko kafa ta yanzu wannan abin da da ya haifu daga raunin da shi za a yi jirgin da wanda da rama shi ne hikimar maza Allah ce zai kawo da shi ne ka fa ku ne da yake dole sai yi maza Allah ce ta zai kawo da da zama Allah ce ta yi bayan da hukunci da bayan zama gudu su ne sake dawo kuma karo da biyu a gaba ya wannan hadisi rawahu Ahmad wa Dar Qutni wa u'illa bil irsal wato wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito da kuma Dar Qutni waɗansu malamai sun ce hadisi ne mursal malam ya lamba da kasa yace li annahu min riwayat an ibn Shu'aib ana abihi an jaddi wa qad sabaqa tahqiq sama'i kullin minhum min al-akhar wa istihal ittisal isnadihi yace wannan hadisi yana cikin lawar Amr bin Sa'id daga mahaifinsa daga kakansa ya ko tabbata mun fada a baya kowane ɗaya daga cikin su ya ji hadisin daga dan uwansa hadisi ne wanda ke sanadin sa mutafi wa fi ma'anahu ahadithu taziduhu quwwa a cikin ma'anar wannan hadisin akwai dan hadisan daban ko da yake sun sha wannan ta fuskar lafazi amma suna iya yin tarayya ta fuskar ma'ana da za su iya ƙara wannan hadisin karfi قال ابن القيم الإمام ابن القيم يتضمن هذه الرسومة أنه لا يجوز الاكتساب من الجرح وأن الحكم في من قال الله تعالى في حديثي يا كنتي يا أخي باع هلك أي كساس إذا من يا وأنا دوني حتى يتكرر أمرك حتى من جاء تبت تكون باع بدها لا يجوز ذلك إما بالدمان وما دون من مكان يوكي وإما بالبرايا كل كما لو من مسافر فقدر wato ya kai zuwa ga wani irin banda nan gurin ina ba ta amfani da wani lokacin da ni daga yau da ake gane zuwa cikin neman ka sai bayan an gano an gano su sai ce mabnunatu wa anna sarayatul jinaya mabnunatu bil qawli sannan idan kai a wani rauni sai raunin kuma ya farara yaje wani waje ko ya fada da jikin mutum to wannan idan an zo kanta da shi za a yi gaba ɗaya ba da asalin raunin na farko ba وجواز القصاص في الضربة بالعصا ونحوها كما أن المؤمنين يا أهل تيدن وني بسورة الفنداس ما أنا في القصاص من جيب الكريم لا أقول على من تسكي دلم سوى باع أي قصاصي في تسو أبن بكرة النفسي يبقى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجريحة قصاص a cikin wani akwai kusa da suka ci daga nan an amina kisan kai amina nuna idan wani ya sauka mai wani ido amina nuna idan wani ya kira wani hakuri amina nuna idan wani yanki ya wani kunne amina nuna idan wani yanki ya wani kunne amina nuna idan wani jiya wani rauni amma da ayyana gana kamar ka da kin da sanda ba ko ka samu mutum kamari ko ka kutu shi duk suka sai wannan bayan da zai ina zan yi ta a da kun kusa ce yake barba kun da barba lakum kun da lakum idan ka gaura mutum tafiya kawai da ranka ya tafi kana nufin kan wata harkoki ko nufin ya ta addini kaza ka kuma rin shi idan yi kotun musulunci ai kira ya tabbatar kai ne shi kuma sai a koda mata a mareka dai ne malin da kai masa a kuncin da kamare na mareka ce kuncin da ma daga sama ko da kasa daga tsakiya sai a kuma a mareka dai ne kuncin nan marin a daidai wata kuma ga da mutum ciki dan da kai ka kuma idan ka dama kuma sai ya ce yana da lada a wajen Allah dan da sai Allah sai ya ce sai ya مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله والله كما جئت فيها القرى في ايات تشد هنا في الاداء آية ومن الله تتنقل ياتي ولد كما جئت هنا ايه تشد تنمو وديت الروح القصاص يكتب من تصدق به فهو خسارة الله ومن لم يهتم بما عند الله فاولئك هم الظالمون أما الجنه وعن ابي هريره قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدا وقضى بدية, المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومناهم فقال حمد بن النابغة الحزلي يا رسول الله كيف يكرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يذم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هذا من كلام القرآن من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن هبان والحاكم بدها حديث ثاني وأنا أبي هريرة عن كبر أبو هريرة الله قال الدابر التي اقتتلت امرأتان من هبيل وكان كما تابوا دابي sun yi rikici بقى yi من da juna min قبيله suna الهبليون ما لي لما ذكرت malin مليكة بنت أويل والأخرى يقال لها أم عوف بنت مسروق من بني سعد بن هزيل ya faɗi suna yin kenan shi yaron gona ɗaya daga cikin su malika bintu wainar ɗaya kuma ummu awuf bintu masruh sun yi rikici faramat in da mal ukra bi hajar sai ɗaya daga cikin su bai hudu da dutse fakatalata sai dutsen ya zanto sanadiyar mutuwar wanda aka jefa faɗin wa ma su badan hada abin da ke cikin ta dama tana da ciki tana da juna biyu فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم dangin wadda aka kashe da dangin wadda sai suka sai suka kai hujuma suka kai kara wajen manzon Allah suka tafi da manzon Allah yanzu hukunci fa qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zartar da hukunci cewa annabiyatu jami'a birra diyar abin da ya shafi wannan jaririn da ya mutu biyarsa shi ne gurra da an ce gurra baya ce asalin lafazin gurra shi ne launi na fari da ke cikin goshin doki kamar a ce doki jani ko baki ne inda su zaga launin fari a goshinsa da launin fari a cikin kafarsa to wannan shi ne gurra launin fari shi yasa shi dokin mai irin wannan sai a ce masa al'azarru al'azar an fahimta ko da ma lafazin gurra a nan gurin yana nufin bawa wato idan mutum ya yi sanadiyar mutuwar jaririn da ke ciki to ba za a kashe shi ba saboda ya kashe jariri zai biya abin da zai biya shi ne gurra gurra sun shi ne bawa wadanda ina ba za a fahimta shi ne maza Allah ya yanke hukuncin cewa abin da ke kanta a abin da annabi ya tafi ha gurra wato ainihin biyar wannan jariri wato ainihin gurra za a biya abdul awwali da tawa'un namiji ko mace ina faɗa mu fahimta idan an ba da bawa namiji ya yayi baiwa mace yi haka shi ma jaririn da aka sake sawa namiji ne ko mace idan jaririn bincike ya nuna tun da za ka iya gano mace ko namiji bayan ya kai wata marhala a shi na wani hukunci ba ya tunda kuna fahimtar da kyau wa qada bi diyati mar'ati ala akilatiha ita matar kuma da aka kashe sai manzo Allah ya zartar da hukuncin abiya diyarta ala asalatiha da dangin wanda kai kifa ta su za su biya biya dangin wanda kai kifa su za biya biya ba zai ba ganin labazan aqila abin da yake nufin dangi na wajen uba dangin wajen uba ba ta shiga cikin aqila idan kai wani laifi to kai kisa da kuskure aka ce ka biya biya to za ku biya ne kai da danginka na wajen mahaifinka yayyanka wanda kuke uba ya hada sauran wata ta hada ko ta hada ba yayyan mahaifinka kannan mahaifinka duk suna cikin akila da ka wannan kuma kowa za a yanka maka kuɗi ne gwargwadon kusancin sa da kai ina ba wadansu malamai suka fi a gwargwadon karfinsa za a kalli karfinsa a yanka masa. wani eh kai kana da abin nan kawo kaza wani kuma kaza wani za a duba gurgudan karfin ka ina fata an fahimta a nan gurin ina son ku fahimci ta matsala sosai sosai idan mutum ya yi kisa na kuskure ko kuma kisan da yake kama da kuskure a idan mutum ya kisa na kuskure ko kisan da yake da kama da ganganci abin da ke kafa kashi na ne kashi uku na farko ganganci na biyu kuskure na uku mai kama da ganganci to shi kisa wanda yake na ganganci idan mutum kisa na ganganci da gangan ya ɗauki makami ya kashe mutumin da ya san mai tsararren guri ne ya yi amfani da abin da al'adance na yin kisa kuma shi ne ya maka kisa gadon kisa na ganganci hukuncin za a kama shi aka ji sai wanda aka kashe su sai biya suke bukata a lokacin nan sai biya biya to wannan biyar shi kadai zai biya ta saboda kan kan su ne saboda shi kan ta'adda ne kaga in za a kashe nada masu kudi za a da yanzu biya biya ma shi kadai zai amma wanda ya kisa na kuskure ba da niyya ba ka taɓa mutum da mota ba da niyya ba ko dukkan na hanya da kai kisa ba da niyya ba kusa mutum to ba babu ki sace a kanka ba za a sa maka aka ce ka badan mun mutum abin da ke kanka abin da guda biyu abu na farko ya shafi bangaren waɗanda aka kashe ya ɗan uwa abu na biyu ya shafi bangaren ubangiji bangaren wanda aka kashe ya ɗan uwa za ka yi biya za ka biya ta biya an gane ku bangaren ubangiji kuma wato shi ne za ka ƴantar da bawa mummuni in ba ka da kuɗin sayan bawa mummuni ko ba bawa mummuni din a garin da za ka saya to shi ne sai ka azumi da ka biyu a jere a madadin wanda kun ban ji magana da to lokacin da za ka biya biya sakamakon kisa da kai na kuskure ba na ganganci ba ba ka kaɗai za ka biya ba za ka biya kai da akila ɗinka ina ga damar ba haka idan ka zo wajen kisa wanda yake mai kama da ganganci za ka biya duniya ba ku kaɗai za ka biya ba za ka biya mai kai da alƙila ɗinka ina ba zan fahimta to wannan dangane da mutumin da ya kashe yana da rai kenan yana yawo a kan yan an riga an haife shi sawa'in ya fara yawo jariri dan karamin ne ne in dai an riga an haifi mutum har zuwa kowane zango na rayuwa to wannan shi ne hukunci to amma shi jariri da ke ciki idan ka kashe shi ku hukuncin ta da ke ne kamar mutumin da yake raye ba kai saboda ne a lokacin yana ciki dan haka ka ga anan gurin za ka ji ya jira ne ta hanyar bayar da bawa guda daya idan ka sai bayan za ka bi ka ci gaba dangin nan da aka dangin masu wannan jaririn ina ba ta gaba da kyau a nan wajen biyan wannan bawa dangin da ba za su kuma ka da kuka aka yi sa wannan saboda ne wannan biya ta jariri da ke ciki ba ta kai ɗaya bisa ukun biya ta mutum idan ka fita mutum ba wanda yake rayu su kuma akila da ka'ida ba a cewa su taimaka wajen biyan biya a ba a cewa su kuma akila sai in ya zanto dama biyar da ke kanta ta yi ɗaya bisa ukun abin da ake ne niyyar dan adam wanda ka take misali zai yi ko da kitabun niyyar ne nan gaba ni amma kuma hadisi da ibara da cewa niyyar mutum idan an kashe shi in za a biya ta hanyar rakuma da kuma ne da kuma ne yanzu da kuma tsayin a wannan lokacin ya ka ninkin da ninkin kuɗi na baya dan adam a wannan lokaci ana kasanta idan za a kai bawa dan adam a wancan lokaci galibi kudi sa ba sa wuce kudin raƙumi biyar to ka ce la kudiya bai kai ɗaya duka uku raƙumi ɗari ba to ita kuma aikula dama za su taimaka maka ne su shiga su tsaya ta biyan biya cikin biyar da adadin abin da za ka biya ya yi ka ɗaya duka uku biyar ɗan adam kamar misali abin ya fara daga wato ainihin talatin talatin da ɗaya talatin da ɗaya talatin da ɗaya ko da bai kai ɗari ba duk wanda ba su ɗaya bai kai da ya rasu ko da alƙira duk abin da ya kasa talatin da talatin kuma kai da ya rasu ba ba wata alƙira ina ba gudun gina da kyau shi ne ke cewa faɗaɗa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sai da hukun Allah ka tabbata da yi ne zan da hukuncin cewa annabi ya ta jami'a wato biya ta jaririn wannan da aka ce a cikin gurra wato za a bayar da bawa ne abdun aw da mata ko namiji wa qada bi diyati mar'ati ala akilatiha ita ko matar diyyarta da za a biya bayan an biya ta jami'in da ta mince ba daya ita ko diyyarta da za a biya manzo Allah sai zartar da cewa dangin wadda ta kifa ne za su biya wa warasaha waladaha wa man ma'ahum wa warasaha da aka karɓi wannan diyya sai manzon Allah ya gadar da ita ga waladaha ya'yan wannan matar da aka kashe wa man da kuma waɗanda ke tare da su cikin magabanta da suke iya sun gadanta sun rayu ina ba an bayyana wato kenan idan an biya biyar mutum wanda ya riga ya mutu shi wannan kuɗi za a biya za a biya ƴaƴan wanda aka kashe ne tare da waɗanda ke iya sun gadanta tare da فقال عمرو بن النابغه الهذلي لما قال لا انت من هجومتي اكون فاضي لك حمد بن النابغه الهذلي shi bai ga hukuncin da yin sosai ba yace ya rasulullah ya manzon Allah kaifa yudrabu man la shariba wala akal sai ya ga abiya jiyar wanda bai ci ne ba wala mataka wala tahal bai taɓa yin zance ba kai ko kuka har jaririn da ba zai yi ba ma'ana yana cikin a wajen shi ba ba mutum ya rika yutar irin wani da an kasu da an kasu da bai wani biyar biyar shi ne yutar ai za a bai farko biya ba wani biya ko ba a ce an haife shi an ganshi da rai ya yi kuka an ji an yi ne nan da wannan za ta ɗan adam ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قال الله عز وجل فقد جرى انما هذا من اخوان الكهان وانا هنا تجد بينهم بوكاي لذا قال لك ان تجد بينهم بوكاي من اجل فجعه الذي فجع فهو لا يامن بسجعه اتم بلا اجل اجل الذي فجعه اتم بلا shine mutum ya kare kowace jumla da harafin iri daya ka kawo zance da kan jumloli biyu uku hudu biyar karshen kowace jumla yana karewa da irin harafi daya ko da irin nau'in masali daya kada ku yi nan kanka yace kai fa yi haramu mallakar da wala akal ya karbe ne la da kafa wala nataqa wala tahal ya karbe ne la فمثل ذلك يقال to wannan boka ne a da suke irin wannan zancen dan burge mutane yana so a ragan da ta a rika nuna zancen magana don ka amince su so sosai da shi sa sai zan kai aibu idan mutum yana zance irin wannan idan ya kawo ta sadari a cikin da sai zan kai abin da za a aiwa da mutum da shi saboda tabi'a ce ta boka shi sa kuma da Allah ce inna ma hada min ikwan boka wannan yan jin dangin boka ne Wani suke kawo zance sai da mutum da shi ya jaro da kansa sai ke gargaɗa manzo Allah da zancen sa bayan manzo Allah ko ya saka da hukunci da wanda Allah madaukakin sarki ya masa ba an bani ku wato kun ga anan gurin ba manzon Allah yana aikata wa zatin jikin wannan sahabi bane a yana aikata wa salan magana da yayi amfani ina ba da ku salan magana da yayi amfani da وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة هكا إمام أبو داود إمام النسائي سبيه من حديث ثاني عبد الله بن عباس يقول عمر بن الخطاب يا إيتي لا ينا تنبيع سنة نيمي يحل لكي حكم كي دمنا الله تغذر تروى دمنا دواندي إيتي الجاليل يأتي المسيح قال يقول فقام حمد بن النابغة حمد بن النابغة يتاكي فقال يتي انا كنت بين يدي امراتين نيتن لن اكفن فيها قبل وقل سما تابيو فضربت اهداه الاخرى ودعيت بجدا حتى كشفا فذكره هي ان بتاع جيت مختفرا اتتفين زوا الهو الا من فرقا كل زوا ونفاس من انه فرقا وصحاها ابن الهبان والحاكم ابن الهبان يا ان كنت هنا الرواية ولفروض هنا عبد الله كان عباس وامام الحاكم شيبا يدين الكفر حديث لدي ابن الهبان وعن انس ان ربيع بنت النضر عمته كفرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا إلا الكفر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر فقال أنا سبل النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس كتاب الله كتاب فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا ضر متفق عليه واللفظ للبخاري wannan hadisi an karɓo shi daga Anas anna Rubayya bintan Nadri wato Rubayya wata bayar Allah ta sunanta Ar-Rubayya Ar-Rubayya bintan Nadr ammatahu wata take kamar ƴar uwar mahaifinsa an gane ko ya zuwa da mahaifinsa da shi Anas shine Anas dan Malik an gane ko to Malik ibn Nadr shine baban Anas kun gane ko da kuma rubayya bintul nadar ta ga yarwa ta mahaifinsa annal rubayya bintul nadar annata wato goggon ta kenan kasarat jariya kasarat saniya ta jariya ta karya hakoran gaba na wata baiwa ta karya hakoran gaba na wata baiwa ko ta karya hakoran gaba na wata baiwa domin saniya wato shine hakoran gaba hakoran gaba da hudu suna kira saniya guda biyu daga zama guda biyu da ya idan ka hada sun zama sanawa ke kowane ko saniya idan ka hada sun zama sanawa فطلبوا abau الأفوى فأبوا فطلبوا dangin ibar بيلي sai suka nemi afwa ga dangin wanda aka karyawa hakuri fa abau sai dangin wanda aka karyawa hakuri suka ki suka ce sai mutu yadda ba fa arabul arsha suka ce idan kun kuma ku yi abuwa ku yafi ومن يكون بها أرض أدل أن الأرض دع الحمد الأرض بالألف في نبوه ويأكل قيمة ما بين الدينتين كوكما ما بين القيمتين كوكما ما بين القيمتين من التفاوت ما بين الشيئين من التفاوت إذا كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا كما من المقابل أساليب doki in garman doki sai a yi masa kuɗi in garman doki lafiyayye a yi masa kuɗi mukaddara kuɗin sa ce dubu ɗari sai kuma a samu wani mai girma irin nashi da kamata za irin nashi amma ido ɗaya gare shi idan ya rufe ido daya sai ya zanto kaga farashin su zai yanzu da zai zama dubu ɗari jikin zai zama dubu tamanin ko tamanin ko rama gwargwaron girman aibin da yake tare da idan ko ba ido ɗaya bane biyar kan kila kaba ɗaya ya rasa a ga yana mun ya kare ka duk za ka kuma ya a yi kila ya kare yin kafa kila mukaddara su dubu talatin ko dubu aiki to wannan ranar da ta faru sakamakon aiki ita ce ajira da suna al'arsh a larabci ita ce ajira da suna al'arsh wato ainihin a yaren fuka hau a yaren shari'a musulunci yanzu idan ya karya hakorin wani ba tun bai kai gaba ɗaya ba balgace shi yayi kamar ya cire rabinsa to kaga anan yin idan aka zo in mutum na neman kisashi kai na sai ko su sa a karya maka ka daidai yadda ka cire masa daidai tsawon da ka tun da ba duka bane ba idan an tunje naka gaba ɗaya yayi zalunci kake idan kuma ce ya yi kisashi diya ce to anan yanzu za a bada diya ta cikakken hakori ba za a ba da biya ta cikakken haƙori ba sai dai a auna me aka menene biyar cikakken haƙori misali biyar cikakken haƙori muƙaddara a ce dubu hamsin misali to yanzu ga sharabi ne aka rasa yanzu a biya mai ginin dubu ashirin to shi da suka ce ku fi ba da niyya ba ta karya mata wannan haƙori ne suka ce mulki suka ce to mun biya dai bangaren da aka karya sai da suka ji wani da shi ne فعرضوا الارض sai suka bi yau da ta za mu biya daidai bangaren da aka biya ba a da duk da ta suka ce sun yi sun yi kitabu ya ina ba zan yanka ba a da ilmi kisa suka ki suka ce sun yi kitabu ya ba a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a da ilmi kisa suka zo wajen manzo Allah da rabbi Allah ta bada fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil kisa manzo Allah kuma sai annabi ya ce ga ya yi kitabu malami kuma rubai a dan kalfa sai mata hakurin ta gurgudun da yi wata fa qala anas ibn al-nadr sai anas ibn al to wani ne anas ibn al ba shi ne anas ibn malik wato wannan anas din na biyu dan uwa ne ga rubai da shi da malik ban anas da rubai dukkan su yan uwan jira ne kamar yadda kane wa da kane a sai kaga anas ibn malik yana da wani bakkan san dan uwan mahaifinsa mai suna Anas ibn Nadr to shi wannan Anas ibn Nadr wanda ke dan uwan ne da bayyi sai yace sai yace ya rasulullah atuqsaru samiyatu rubai sai kuma ga Allah hakorin rubai za a ji a kariya la idan ya daba wallazi ba a saka da haki na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya la tuksaru samiyatu ha ba za a kira maka hakuri ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال الذي يا انس كتاب الله اتفاق شيخ يا سي انس لكتاب الله يا بعد بيان اتفاق ذلك ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي القوم كرشي انا اللي نجد لك في الوقت في بلاد كريه قريه وقت من قال لك هنا في كتاب الله الكتاب لو كنت عايز ان انا ما يبدو جواب اذا كان انس من المدرب بكما قال لك في su dai da da aka yawa ko bibi suna shawara da kai suka ce kai mu je mu karbi biyar ko mu kai da suka zo zan manzo Allah suka ce mun yi sake shawara yanzu mun yarda a biya mu biya ba sai an kula hakuri da bayi ba shi ne ke fara biyar kai kai mutanen suka yarda da biya fa aka suka yafe cewa ba sai lalle an yi kiyasi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما من الله يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره lalle a cikin bayan Allah ko wanda in rantsa da Allah ya fitar da rantsuwarsa wato kuma sai ana cikin rantsuwa wato wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke nuna matsayin kimar shi ana cikin rantsuwa ga shi ya rantsi inda kuka ce ba sai dan saka wasu garan laki har sai an riga an yi an an yi kifafi kaga da ni zai kama su kenan da kafara wasu kama to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kauta zukatan su suka dawo suka yadda da su karbi biya ba sai an yi kisafi ba don saboda Allah ya fitar da rantsuwar bawan sa shine Anas ibn Malik shi ne sai manzo Allah ya wannan jawabi inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abada kaga wannan na nuna sunan sahabbai da darajar su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wallahu lil bukhari lafazin hadisin na imam al-bukhari ne wa alaikum assalam idan mutum ya zama sanadiyar mutuwar mutum sama da daya biyu uku hudu biyar shi ne ya zama sanadiyar mutuwar su shi ne ya kake su to idan ya tashi ba kafara da zai yi kafara zai ta arziki waɗannan mutane ko sun kai nawa sai zai yana huta in yi wata biyun wani ya dan samu lada ya huta dan da jikinsa ya sake yin wata biyun wani na haka na har ya karasa idan Allah ka kira masa kafin ya karasa ya yi idan wani rikin lafiya ta zama tsanani ta hana shi kafin ka kuma na ma laika lillahi wa sallallahu alaihi wa abin da ake bukata kar mutum ya mai sakaci duk abin da ke da tsawon maka in kun fahimci cewa akwai abubuwa guda biyu da za a kiyaye duk abin da shiga cikin dole ne yakan zama dole ne in kana da kudura a kanka da zaran an rasa kudura wanda ma rufi yi ya kare amma ga kudura ta kai ta cikin kaga ya gaci da ha kuma idan mutum ya ya manta da zaran an ladabta maka abu ka da a duk misali kana sanar da mutane ka ne sai mun zuwa su maka ko dan da yawan kokari ko wani dalili kana da adadin mutane sai kai wani adadi da bai kai ranka ba wannan yana kana da Allah ya yi maka ina ba حديث النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل في علمية او النية بهجر او صوت او عصا فاقلب اقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دينه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وانا حديث عن كتب عبد الله بن عباس الله قال الدابري yake manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man kutila fi ilmiya wanda duk aka kashe shi a cikin wato a cikin taron jama'a wato kamar yan taro na siyasa taro na filin arfa taro wajen aikin hajji game da tawafi taro wajen tsakanin safa da marwa mazaƙi wato yasa aka kasance shine inniya duk wanda aka kasance inniya a cikin taron jama'a aurin niyya ko mutane ana harba harbe ko wani jefa jefe aka kashe a cikin irin wannan jefa jefan ko harba harba aka kashe shi ba sai yayi yi kisan ba bi hajarin kuma ta hanyar dutse da aka jefe da shi au sautin ko bola da aka dake shi da ita au azam ko wata sanda da aka dake da ita lalle tabbas an jefe da dutse amma ba san waye ba saboda cikin rubutun jama'a ina ba ta fahimta fa aqlihu aqlul khata duniyar sa da za a biya duniya ce ta kifa na kuskure to anan yin waye da jiya tun da san waye ba a bai mal za a dauka ina ba ta fahimta idan aka sami rashin fahimtar juna tsakanin talakawan kasa kamar da ake samu tsakanin makiyaya da da mani na wani lokaci a wajen shi da kuma a yi rigima a kashe wani kuma aka zo aka kasa gane ya yi yake saboda cikin rubin su ne nan daga nan suna jihar a wannan suna kai abin nan da sanda bayan an gama sai ga adadin mutane guda uku ko hudu sun mutu ba za a iya tantance ga wanda kisan sanda ba suna a kama shi a ce a masa kisasu ko kuma a ce biya biya to wannan kisan ana kirga shi a matsayin kisa ne na kuskure da haka biya za a biya to idan an tashi biyan biya ba za mu kallafa wani wanda mu zai ce shi zai biya biya sai ganin da tsaka a cikin kudin ka biya biyu da waɗanda aka fi cikin dukkan bangarori guda biyu wanda wannan shine tsari na addinin ina fata an fahimta mhm. Mhm. ai daban da wannan idan mutane suka zo sun zo suka ne nufaci wani suka kake shi an sai sai suka yi kira amma nan ga mutum goma nan ga mutum goma suna dukan juna da sanda bayan sun gama faɗa raba sai ga mutum biyu a mace ya yi kisa za ina mai kisa ci dan ne za ku yi ba ai kun kawo ban da sura din wannan surar wannan hoton nan ya kawo banda da yakan hoton wancan mutum zai ne suka tafi suka kace mutum da ka fahimta wannan ko mutum ne talatin ko arba'in nan arba'in nan arba'in wata rigima ta haɗa ko ko ta kasuwa ko ta zai ko yan kallon kallo ko dukkan mata abu da ke haɗa mutane ma. waɗannan daga nan sai suna jefa zuwa wannan suna jiho kujeru wannan suna kaza bayan kura ta lafa sai a ga mutum biya ba za ka yi kawai yin kisa ba za ka yi wanda yin kisa ba to wannan shine ake magana ko a zo taron idi taro ya yi taro aka zo wani gokulo ya barkafe ko wani abu dandanon jama'a har aka kashe mutum ko a filin arfa za ka yi kawai ga wanda yin kisa ba za ka yi kawai ba to wannan shine ake magana kaga ya bayan nan da alaikum salam da tun da wanda zai biya ke za biya saboda haka idan kasar da aka ne ya kamata gwamnatin wannan kasar ta biya ina ba ta idan kuma kasar da aka yi musulmai ne wanda aka fi kuma a kasar wata musulmai su to su waɗanda idan wata duk da mutum ka biya ya halatta wani misali ya ke dan Najeriya ya je aikin hajji dan Najeriya da jihar da ake aiki da shari'a musulunci ya je aikin hajji sai ya kasance cikin tunukun jama'a an kasance a kasar idan mulkin nan daga cikin gwamnati sun je su fiye da za su za su biya ya halatta in ya san ka biya ya halatta amma a kare yadda ke kai ya fi ba a banza to an yi kuskure kenan ina ba za fahimta to ka kada muka da ta gane irin waɗannan abubuwa wato sai daga babu gata ma irin shari'a musulmi babu tsari a duniya irin shari'a musulmi yanzu ma mutane za a kace kawai iska a cika a sakamakon rikice rikice da rigingimu da ake a kasar cikin tuntuwa da ma za a samu wani cikin kisan ba a musu hukunci wani kusa Najeriya su zama wani ɗan ƙaramin gandun daji kasan gandun daji ba mu iya rayuwa a cikin ne don da karfi wanda ba da karfi sai ya rami na iya yasa da Allah ya halatta ya hada shi gaba daya nan ga damuka nan ga jiwa nan ga kanki nan ga tsira nan ga sunan duk marasa karfin ya ce mutum ya ce da karfi zai fi yawa to haka ne gida take in da ba da karfi sai dai ka fiya dai idan an maka ta'addanci ba wanda zai bi maka dalilin sai dai tutan bi ta wata duk haka aka ya tunda da cikin ka bankin na farko zuwa na biyu zuwa da kafa a kwalewa zuwa da ke cikin ba da sauransu kawai sai ta lokacin Allah gane da mu wa man qutila amdan wanda aka kashe da ganganci fa huwa qawadun wannan kisasi za a yi wa man hala dunahu wanda ya tsaya ya hana tsayar da kisasi kan wanda ya kisan ganganci fa alaihi la'anatullah manzo Allah ce la'antar Allah tabbata akan sa kaji fa duk wanda aka kama da laifin yayi kisan da an tabbatar da laifin sa wanda sa ko da a dokar ku da suka yi da ita a kashe shi ne sai wadanda suka tsaya suka hana a kashe shi to wanda ya hana aike sa nan fa alaihi la'natullah la'antar Allah ta hau kanta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i wa Ibn Majah bi isnadin qawi hadisi ne sahihi وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك Abdullahi da Umar Allah ya kare da gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace idza amsaka ar-rajulu ar-rajula idan wani mutum ya rike wani wa qatalahu al-akhar wani kuma yazo ya kashe shi kawai mutum ne kai ka rike shi yana kokarin guduwa wani ya biyo shi yace dalla kare mun sai ka rike shi shi kuma yazo ya same shi ya kace shi wato ma'ana kila ba dan ka rike shi ba da ya kai labari to sai kai ka rike shi idza amsaka ar-rajulu ar-rajula idan mutum ya rike wani wa katala al-akhar wani zo kashe shi yuqtalu alladhi qatala shi wanda ya kashe din sai a kashe wa yuqbatu alladhi amsaka shi kuma wanda ya rike aka kashe to sai a daure a tsawon shekara guda tunda shi bai yi wani gudunmawa da duka ba ina ka ta fahimta ba a ce shi ma ya kai duka ya tashi da su biyu suka yi ne suka yi kisa kenan ko da duk wannan ma waɗansu malamai suna cewa a sai mu lura wani irin kisa yi idan irin kisan da ya iya in shi kaɗai ma kawai yayi ya isa ya mutu kuma wancan ya zo ƙara na shi to su duk sai kisa kenan sai a kashe su duka amma dan ɗan kisan da ya dama ba kisa ne da zai iya haifar da a dukan da ya ba dukan ne da zai haifar da kisa ba shi wancan ne ya dukan da zai haifar da kisa to sai a kashe wancan shi wannan a ɗaure ko a masa ta'aziri amma dai manzo Allah da wani bambance ko kawai dai in dai riko ne kai shikenan amma in kai musharaka wajen dukan mutum ko mun kankantar dukan da kai inda kai musaraka to shi ya zama wato ainihin kamar ku biyu kai kisa wannan hadisi rawahu darqutni mawsulan wa sahahahu ibn qattan wa rijaluhu thiqatun illa anna al-bayhaqi rajjaha al hadisi ne sahihi bisa zance mafi inganci wa ana abdurrahman ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمتك أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن حبان فيه بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن وانا حديثي أن كربو دقا عبد الرحمن ابن البيلماني yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe wani musulmi dan musulmin ya kashe wani kafirin amana ma'ana wani musulmi ne zai ta'addanci ga wani kafiri da ana zaman amana da shi sai manzo Allah ya kace wannan musulmi haka hadisin yace wa qala ana aula man wafa bi zimmati da ya kace su ce ne ne wato yanke hukunta akan su cikin sai yace ne ne mabi cancantar wanda zai cika alkawari ma'ana tunda mun yi alkawari da shi wani ya kace kashe shi to shikenan da ya kashe sai na kashe shi dan tunda ba saba alkawari haka hadisin yake nufi inda ya annanta akhrajahu abdurrazzaq haka da mursalin Abdurrazzaq as-Sanani ya rawaito shi amma hadisi ne mursali wa wasalahu ad-Darqutni bi zikri ibn Umar fi Darqutni ya kawo shi da cikakken sanadi har zuwa ga Abdullah dan Umar wa isnaduhu mawsul wahid amma sai dai sanadin hadisin wahid mai rauni ne matuƙa kwarai da gaske hadisi ne mai rauni wannan ba aiki ba za a kashe musulmi da ya kashe kai dan mun karanta a jiya hadisi ingantacce cikin bukari al-muslimuna takafa wa dima'uhum wa yas'abu zimmatihim adnahum wa hum yadun alaman tawahum wa kaza kaza wa an la yuqtalu muslimun bi kafir kaga wannan ingantacce ne wannan kuwa wa an ibn umar radiyallahu anhu ma kutila qutila gulamun ghilatan an karbo daga abdullahi dan umar ya ce an kashe wani yaro ghilatan ta hanyar yaudara abinda ake kira da kisa na zila a larabce shine duk wanda ko ka yaudare shi ko ka bi cikin duhun dare ya sani ba yana kwance ka je ka kashe shine zila ka yaudari mutum ka kashe shi imma yana bakin rijiya yana ɗiban ruwa ka zo daga baya da baya ka tura shi ya faɗa ko ka tura shi cikin wuta ya faɗa ya mutu ko wani a makamancin haka shine zina an kashe wani yaro ghila ta hanyar yaudara bai sani ba fa qala umaru sai umar ya ce law shtaraka ahlu sana'a la qataltuhum bihi inda a ce dukkan mutanen garin sana'a suka yi taron dangi a kansa suka kashe shi suna kashe su duka a sarar bukari imam bukari ya rawaito shi قال يا لمبا ده كسي أخرج الطهاوي والبيهقي أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها wato wata mace a birnin sana'a na kasar yaman mijinta baya nan yayi balaguro wa taraka fi hijri habnan lahu a karkashin kulawar ta ya bar wani ɗansa wanda ba ita ta haife shi ba yuqalu lahu asil shi dan ana kiran shi da suna asil fattakhadhat almar'atu khalilan wannan mata sai ta nemi wani farkanta ta nemi wani kwarto yana zuwa wurinta daga baya fa qalat lahu sai ta ce da wannan kwartan nata inna hadha al-gulama yafdahuna wannan yaron fa karshen ta in mai gida dawo zai tona mana asiri tun ina ganin kana shigowa faqtulhu da haka ka kai shi kawai فاجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها sai wannan mutum ya ɗauko wani mutum suka zo su biyu ga ko matar ga kuma wani yaron gida mai wa matar hidima suka haɗu suka kashe wannan yara su hudu kenan فكتب يعلى بن أمية عامل عمر على اليمن إليه sai ya alabin umayya wanda shine kamar gwamnan umar dan khattab lokacin da umar ke halifa shine gwamnan sa a yaman sai ya rubuta umar dan khattab wasiƙa cewa ga abin da ya faru inda mutum ɗaya ne ya kashe kai na san kashe shi za a yi amma yanzu ga mutum hudu sun taru sun kashe mutum ɗaya ya zan yi musu فكتب عمر فكتب عمر بقتلهم jami'a sai umar yake kashe su duka an gane ko wato dai wannan na nuna idan mutum sama da ɗaya suka yi taron dangi suka kashe mutum ɗaya za a kashe shi ne su duka حديث نكر أو أن بابي وأنا أبي شريف الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتوانا حديث أنك قد أبو شريح الخزاعي الذي قال الداء بريتي يتي من ذال صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين yace duk wanda aka kashe wa dan uwa bayan wannan magana tare da nake muku ta hudu ba fa ahluhu baina khiratayn yan uwan wanda aka kashe suna da ɗaya daga cikin zabi biyu in ba an ya'khudhu al-aqla ma dai su karbi diyya ta dan uwansu da aka kashe aw yaqtulu ko kuma su nemi a kashe wanda ya kashe dan uwansu shine ayi kisasi wato da yake aw yaqtulu ma'ana yatlubul qatl kenan ba su za su kashe shi da kansu ba daga gaida ba a kyale doka a hannun mutum ko da mutum ya kashe ma dan uwa idan ka zo ba za ka ce to sunna hukuncin sa kashe mutuwa ne bari ma an kashe su ba a sai dai ka kai shi kotu ya yanke masa hukuncin kisa akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i imam abu dawud da nasa'i suka rawaito wannan hadisi wa asluhu fi sahihayn min hadisi abi hurairah bi ma'ana asalin hadisin yana cikin bukhari da muslim daga hadisin abu hurairah ya zo da wannan ma'ana to ta dai wannan shine karshen wannan babi sannan babin da yake da alaka da shi kai tsaye shine babu diya wato tunda an yi magana diya za a yi cikin diyar nawa idan an ce rakumi ɗari ne to rakumi ɗari ta yaya za a biya su gaba ɗaya lokaci guda ko za a karkasa me adadin shekaru na rakuma ko me yadda za a yi wannan kuma shi da abin da za mu shiga gobe don kulla alaka tsakanin shi da wannan a zai ina ne ake yin kisasi mu ƙara mace ina ne ake yin kisasi ina ne ake biyan diya a lokacin nan an san tabbata za ta fito insha Allah gobe ka fahimta ko wa alaikum salam Eh. idan suka faru a kasa da ba a shari'a ta musulunci duka da wani bangare na ta yanzu misali ko da tunar da suke amfani da ita ko waɗansu bangarori da za a ga sun yi kama da na musulunci kamar kan alahwal shakhsiyya inda ake rikici shine aljinayat ko da a wajen kisan kai yawanci sukan yi ittibaki da gida wanda ya kashe shi ma aka amma wajen kala da sai hakuri wajen yanke hannu wajen yanke wajen kaza kaza kaza wajen jifa wajen bulala sai wajen bulala haka abin da mai sauki sai bulala to idan mutum ya kasance ya tabbatar kotun da zai kai kara ba za ta yi aiki da shari'ar musulunci ba mafi kyau ya haƙura Allah ya fitar masa haƙƙinsa a alaƙa ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce abin da za mu duba shi ne wannan kotu ko dai tabbatar maka da haƙƙinka cikakke ɗari bisa ɗari yadda musulunci ya ce ko su tabbatar maka da wani kaso na haƙƙin ko da ba su tabbatar maka ba to a nan kana da zaɓi na ka kai masa don wannan haƙƙin da za ka samu ko da bai kai na duka ba dai idan muka ci zamu haka sai hakokin mu da masa faraya yanzu idan waɗansu suka san cewa ga wani gungu na musulmi mu ba ruwan mu da dukkan wata kotun da ba qala Allah qala rasulullahi bane ba a cikin ta ko da mutum ya ci mun bashi ko da ya saci kuɗi gida ko da ya saci mota ina kama shi ne ba zan kai shi wannan kotun ba kaga kenan sai mutane su yi amfani da wannan damar wajen raba mana ne hakokin mu sai ta tayar da ababai masu yawa to baya da cikin hikima yana da haka dukkan wani haƙƙi naka da dukiya wanda ka san idan kai kotu za a karɓan masa ka duka ko wani bangare daga sa sai ka kai ba dai israfi da wannan kotun ba sai dan kai haƙƙin kai sarai saboda ka tana zata da abin da kake samu ne da gobe ta hanyar sana'arka ko jarinka ina ba dan ka fahimta sai mu da ka fara kira sai tambayoyin suna da yawa sai mu amsa waɗanda suke masu sauki waɗansu kuma rubutun sai na da wahalar karanta. kare na cewa ina hukuncin wanda ya kisan kai kuma ya ke yin azumi har wata ramadana ya yi hukuncin ka da azumin na nan kanka ana bin sa bashin lallai ne yayi shi ko da ramadan ya wuce kuma yana da dama ya fara kafin ramadan da idan ramadan ya zo da an ce wata ya tsaya yau gobe sai kashin liyar ramadan da an ce an yi sallah yau gobe kuma sai ya tashi da niyyar ci gaba da wancan azumin da ya fara na kafara har ya karasa har yanzu kenan ya samu jeran tuwar take ba a san mutum ya sakaci da wajibin da ke kansa matukar yana da ikon yi ba wani uzuri ya hana shi ba wannan yana so a ja hankalin yan uwa masu motoci da babura cewa da Allah su rika dai ba da haɗin kai wajen tafiya a hankali idan an tashi dan kauce ma haɗurra musamman lokacin da za a hawo babban titi saboda haka muna fata yan uwa da Allah za a rinka bi a hankali wannan yace yana da kudi na miliyan biyu kamar watan gobe da zai cire zakka amma sai kuma ya zo ya sai gida a yana tsaye na sai sai sai gidan naira miliyan biyun a wannan wata to zakka ta fada kansu kenan ko kuwa idan ka sai gidan da nufin ka sayar nan gaba ka dara sai ka saya kana nufin nan gaba ya dan ƙara kuɗi ka sayar ba wai bukata ce taka ta kai ne zaka zauna ba zaka sayar ne nan gaba to zakka ba ta fada kanka ba ta haka da zarar mutum gobe yayi sai ka kimanta kudin wannan gida ka fitar da kashi ɗaya cikin arba'in na wannan kuɗi ka bayar a matsayin zakka ka'ida ke idan ko gida ne ka saya dan ka zauna a ciki da kana da wani bai wadace ka bai yanzu ka sai wannan wanda ya wadace ka to kaga ka sai gida ne wanda yake na zama a ciki anan abin da za a kalla kawai sanadiyar sayan gidan a yanzu da ko wanda zai sai gidan a yanzu dan farashinsa kenan kuma yana gudun in bai saya ba kudin na iya shiga cikin wani masauki ko kuma ya matsu kanshi don ya sai gidan to wannan babu komai a kansa zakka ta riga ta faɗi tun da ya riga sai gida amma akwai wanda zai siya dama don ya kauce wa zakka din akwai wanda suke haka sai sai hila sai mutum ya bayar da waɗansu kuɗin bashi idan ya gautar zakka sun zuwa sai in yan kaɗan da suka rage ya fitar musu kuma sai ya dawo da kuɗinsa sai ya sai waɗansu kaddara in ya gautar zakka ya kusan zuwa in mutum ya wuce kuma sai ya dawo da kaɗin ma'ana wajen ya Allah wayo to duk wanda ya irin wannan hila ya tabbatar hukunci na nan a kansa kuma in gwamnati ta san shi za ta karɓa a wurinsu ko da karfi ne idan lokacin wata ne illar shi ne wato da yake ah, rashin aiki da shari'a musulunci sau da kafa ya sa gwamnati ba ta shiga cikin harkokin zakka amma ka'idar zakka gwamnati ke shiga ciki saboda turfafa mutane don saboda dan adam zai iya bayar da ransa amma ya ki bayar da kuɗi dan wajen neman kuɗi na iya yin abin da zai rasa rai gaba daya to saboda haka idan an kyale shi kadai ba ba kowa ne ke da adalcin bari ya fitar da haƙƙin Allah akan sa yasa galibin masu kuɗi da yawa ba sa fitar da zakka kakkiya suna dan sannan mutane ne kawai duk wanda ya yi lissafi ya ga cewa in ya tashi fitar da zakka kila zai fitar da dubu ɗari uku dubu ɗari hudu duk wannan zakka ce to wannan sai ikon Allah zai yi dan zai ga wannan dubu ɗari hudu ita ma in an sa ta auri wuri kafin nan kafin mako kaza za ta kawo kaza sai ta sauka sauka ba kuma idan na yi wannan dan abin da din da ya sa dawo shi kenan sai dan ba zai sa ubanin sa to balantana wanda ya kai karfin da zai fitar da zakatun miliyan daya kaga ai ina da wahala ga mutum ya yi ilimin shi ga shafa su zakatun miliyan daya to ka kuwa irin masu kuɗi da ake da su a Najeriya wanda za su fitar da zakatun miliyan daya a tana da yawa domin zakatun miliyan daya kuma na kana da miliyan 40 da za ka bada miliyan daya to mutane ko wanda suke yin da gidan miliyan 100 ba akwai wanda ya gida a Kano fanatar din gidan ma kawai aka ga ta cin miliyan hamsin da biyar tsakanin labule da kuli rallama da wani ba ginin gidan ba kawai wannan fanatar da akwai irin waɗannan tunani tsakanin Kano Kaduna Abuja da sauran bisa in waɗannan za su ba da zakat da yanzu za mu sauran talaka da sai ka duba ka ga wani hali kai kake ciki Allah zai mu'amalance ka ne a gurgudan niyyarka da kuma sababin da yasa ka sai wannan niyya inna mal a'malu bin niyyati wa inna imrin ma wannan kuma yake cewa me hukuncin zubar da ciki zubar da ciki haramun ne ba su halitta zubar da ciki to amma idan mutum ya zubar mai hukuncinsa mun karanta cikin bangaren hadisan mu da yau matukar jaririn ya kai lokacin da ya kai a busa masa rai shi ne kwana ɗari da ashirin zuwa abin da ya sama to mutum ya yi kisan jariri kenan idan mutum ya kisan jariri mai hukuncinsa goma da nasan hadisin yin riga mun idan bai kai wannan lokacin ba fa ya kwana arba'in din farko ko kwana arba'in na biyu bai kai lokacin da aka busa masa rai da haka ba za a ci akwai gurba a kanta ba a lokacin nan abinda alkali zai shine masa ta'aziri amma ta'azirin nan ya kai ke saka yaki a gidan yari tsawon sati biyu ko wata daya tare da aiki mai wahala ko dukkan wani hukunci ne idan an yi zai hana faruwar irin wannan nan gaba ina ba ta fahimta amma da zubar da suke haramun ne inda zubar da ciki ke halatta kamar da wasu malamai suka bayani a cikin halaye ne kaitattu kwarai da daga ciki a wanda suke maganar idan ya bayyana cewa in ba zubar da cikin ba akwai larura da za ta iya bayuwa zuwa ga mutuwar ita mahaifiyar da suke dauke da ciki in an kyale bincike na likitanci na gaske wanda ke garwaye da tsoron Allah da sanin ya kamata an tabbatar bincike da aka gina kan ilimi to eh in har ba zubar ba haka na iya ba zuwa ga mutuwarka to sai a zubar don saboda cutar rayuwarta tunda ita rayuwar ba mu ta haƙƙiƙa tabbatacciya ce rayuwar jariri kuma gairu mu ta hakika musamman in yana ciki ko kuma shi kan shi din a haka idan ya tafi an gano na da wata illar da ba zai rayu ba a ciki kuma in ya mutu a ciki zai iya shafar ita karan kanta sai aka zubar da shi ko kuma waɗansu suka ce idan bincike ya nuna za a samu a tashawuhat alkhalqiyya wato an hango ta hanyar na'urorin zamani da ake bincike cewa yaron zai samu mummunan halitta ko kila zai fito da dakusassun idanu ko zai fito hannayensa guda biyu haka suna haɗe da juna ko kafarsa ta dama da ta hagu suna haɗe da juna kuma a irin wannan kila ba a iya rabawa ko wani abu makamancin haka an sami tabbas dangane da wasu alamomi wanda likitoci ke iya gano wata hanyar sana'a su to waɗansu sun nuna ana iya zubar da ciki a irin wannan yanayi amma in munin halittar bai kai yadda yaron zai cutu ba ko kuma zai cutu amma cutuwa ba mai tsanani ba to ba a zubar da shi kuma nan wurin mutanen da suke ganganci idan mutum ya saka cin tarbiyyar yasa idan ta samu juna biyu kuma sai a jana sanannin ya zaya a zubar da shi babu wani dalilin zubar da shi yaro zai zaya da laifi wala ta zubar da tun da ukra sakacin da mutum yana ya jawo wannan matsala yanzu zubar da cikin kuma wani laifi na biyu kenan bayan laifin da aka yi na zina saboda haka ya kamata mata zai su lura da wannan kwarai da an mai da wannan ba kawai a halin yanzu Allah da kama da wa alaikum a iya cikin sani na babu wani nasi da ya hana kai barci bayan sallar asuba ne babu kana da dama kai barcin ka bayan sallar asuba ne ba wani nasi da ya hana amma ana magana akan cewa lokaci ne mai falala wajen neman bukatu ko na duniya ko na lahira manzo Allah ya ce burika li ummati fi bukuriha al'umma ta an sanya masa albarka a cikin sammakonta ma'ana idan mutum na yin sammako don gudanar da waɗansu ayyuka na shi to Allah na sa masa albarka a wannan lokacin abinda za ka yi na minti talatin a wannan lokacin ya tsara wanda za ka yi na awa biyu a wani lokaci da ba wani ko da ɗalibin ilimi da yake nazari ya bincika ya gani tsakanin nazarin da ka yi bayan sallar asuba ne har zuwa karfe 8 na safe da nazarin da kai da rana wajen karfe 11 zuwa azhar zuwa na asar akwai bambanci ko mai kokarin hadda alqur'ani tsakanin kokarin karatu da kai na bayan sallah asubahi da kuma wanda kai da rana ko bambanci a kowane irin abu da mutum zai ko na duniya ko na lahira an fahimta ku lokacin da kuma yana da eh, manzo Allah ya da ummati fi bukuriha kuma tajriba ta ya ta nuna haka domin ga shi ibrahim kai mutanen da suka rayuwa jahiliya ba san Allah ko manzon sa ba amma yana alfahari da cewa shi mai sammako ne da tashin al'amura yana nuna shi dan saboda sammakon sa ba ya fi don tsaye sammako ka a duniya ba wanda ya fi don sammako haka ya da kansa wa kada aftadi wa tayru fi wukunatiha bi munjaridin قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل بن علي yace nakan fita da safe da da sassafe wa tayru fi kunatiha a lokacin ma tsuntsaye suna cikin shekar su su ga sun fito ba ma'ana ka ta ga samako ne na amma ba wai dan kawai kai barci a wannan lokacin ka ba wani zai zanto barnamij din sa na rayuwa shi ne da dare zai nazarin sa idan ya sallah asuba ya kwanta barci zuwa 8 sannan ya tashi tabarbaran sa wannan yana cewa akwai waɗansu yan uwa da suke kokarin halartar karatu ko sun yi hadari ne da abin hawa ban gane zai zancen da sosai don zai sun yi hadari ko a je ne bayan an tashi ko kuma a wani wuri da ba nan ba yana fatan a yi musu addu'a Allah ba su sauki muna fatan Allah ba su sauki daga cikin su ya ambaci mai suna Malam Abdullahi Haske Allah ba su lafiya jiya ne bayan tashi a hanyar mai sauki Allah sarki to Allah ba su lafiya Allah ba su sauki suna an tabbata kenan eh to ba sai a faɗi wajen wanda ya samu dama je dubo a ɗakin masu hadari a asibiti to Allah jama'a dubo mara raza yana daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana da kyau a je a dubo su Allah ba su lafiya shin irin wannan matsayi na Anas dan Anas ibn Nadr mutum na iya samun sa yanzu Allahu a'lam zan iya cewa zai samu ko ba zai samu wannan matsayi da Anas ya samu ba wai khasun ne bis sahaba ba huba din cewa wani sahabin annabi ne wannan shine ke bantaccen abin da su sahabbai suka samu dan zaɓi ne daga Allah ba ba amrun ne muktasab ba ba wata himma za ka yi ba har wata yana saboda himma saboda himma kawai ka rike ka ka zama sahabi hmm. zaɓi ne idan Allah ya yi a wannan zamanin shi kenan an riga an kare to amma waɗansu ayyuka daga cikin ayyukan sahabbai ba ke bantattu bane gare su ta iya wani za a samu ba mallam mai wannan matsayi a bayan karnin sahabbai an samu mutane masu ɗaiɗaikun matsayi sosai manzo Allah ya isa daga Umar dan Khattab cewa za a yi mutum a yamma mai suna Uwais Karni in dai ka ganshi ka nemi masa addu'a ba shi ba cikin sahabbai ba cikin tabi'ai ne amma samu wannan To za a iya samun A wato ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke da kima a yanzu da daraja makamancin irin wanda waɗansu ɗaiɗaikun sahabbai suka samu ina nufin wata falala da wani hadisi ɗaya ya nuna amma wannan ba shi nuna yayi kafaɗa da kafaɗa shi da wani sahabi ba dan ka samu wata sifa daga cikin sufofin sahabbai a yau saboda wancan matsayi nasu na suhuda zaɓi ne daga Allah ba yawan ibada bane yasa a kai ga wannan matsayin amma hadisin lallai ya nuna cewa inna min ibadillahi man la yaqsimu Allah la bar wannan yana suna da yawa sai dai baba in nan cewa ne ko wani na ana wannan cikin bare ba ka fa abin ba la ya zalo hadin ummati ana cikin eh bare kana kan fa ma ka cewa ko da cikin zamani la ya samu ko wai mun kana da Allah zai na ce maka ai da ma ta amma mun nuna wane mu ce wani na cikin za iya abin da cikin lalabe cikin duk ba mu kore a samu ba kuma dan mutum ya samu ba cikin nuna ya daidai da sahabi ba kafin fahimci wannan da yake na wannan yace kamar kisan da ake magana na cikin taro ko cikin rububi idan wanda ya kisa din ya san shi ne amma ya ki faɗa ne hukuncin sa hukuncin sa kan nawo ubangiji hukuncin sa yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya wani laifi a nan gurin ba a yi masa hukunci ba to yana karkashin mashi'a ta ubangiji in Allah da dama ya yafi masa ran kasin kiyama in ya ga dama ya kama da azaba ga gudan laifin sai mutum ya yi rigaya da su ba wanda take taubatar da suha to wannan tabbas ana sa rana a yafi masa sunubin sa wani lokaci ana samun mutane su yi zanga-zanga kan wani abu da gwamnati da take yi na zalunci cikin wannan hali sai a gwamnati ta tura jami'an tsaro a kan su kori mutane a yayin koran mutane sai sukan buɗe wuta su karkace waɗansu mutane ya hukunci wani ne ke da hannu kenan a cikin karkacewar abubuwa ne suka faru da yawa ita barna na lokacin suke haifar da barna ita zanga-zanga aslan ba ta cikin hanyoyi da shari'a ta tsara dan mutum ya nemi haƙƙinsa ina ba za mu fahimta ba na tsammanin ko da a dokar ƙasa akwai waɗansu sashi da suka ce kawai ka yi zanga-zanga kana neman haƙƙinka amma ta kana da ikon kai ko da shugaban ƙasa ne kotu kuma a saurare ka ina nufin a tsarin doka da muke bi wanda suke ba ta musulunci ba su ga nan gare dan mutane suka shirya zanga zanga suka fito dama akwai tsammanin a samu barna irin wannan musamman a kasashe irin namu kasashen ratun da su sun yi imani da kayan su su sai da suke tsara zanga zanga su sai mutum su fito dubu hamsin ba a jiwa kowa ciwo ba a koma gida amma mu gobe inda za a yi nan gurin ku fito ko dubu biyar ba a jiwa wani ciwo ba kuma daga lokacin da kuka fito ko dubu biyar daga nan za ku je kofar fada a kan hanya kila sai kuma wajen dubu goma kuma duk inda aka ce ta wani kanti wani dama zai amfani da zanga-zanga zai cewa wani mutunci Allah Allah yake abu da kofar sabon wani wanda ya tsara sai ya amfani da zanga-zanga cikin rububi sai ya cuce su kaga a nan gurin waɗanda suka shirya zanga-zangar ba za su rasa laifinsu ba na wanda aka wa hasara ina fata amfani haka wanda suka yi amfani da zanga-zangar ba da manufar zanga zanga da rufe dan cikin cin wani su ma ba za su rasa laifin sa ba dangane da wannan abin da suka yi idan wata kuma hukuma ta turo jami'an tsaro suka wasu suka bude wuta suka yi kisa kamata yin hukuma ta za ta biya biyar ruwan da aka ce a wajen inda da wata iya nuna cewa ga wanda ya kisa cikin jami'an tsaro an yi harbi na kan mai uwa da wasu wato da yin ba tsarin Allah aka ba ana cikin wahala kwarai da duk wani tsari da mana na Allah ga ta da akwai zalunci sai a samu rikici a cikin da za a wani ka ce idan mutum ya ba tanci na rauni ga wani to za a yi masa kisasi idan ya warke to ne hukuncin idan ɗaya daga cikin waɗannan suka yi ta'addanci wannan tabbatar ba ta fito sosai ba Allah wanda ya ta zai ya faɗe ta dan ya rubuta ya goge ya rubuta ya goge har mutum zan to bai karanta ba daidai inda ya kamata in fahimta Abin da dai manzo Allah ya nuna idan mutum ya wani rauni kira ya saurin yin kisasi har sai wanda aka yi wa rauni ya warke da ga makomarsa a san dan a samu masala dan dan shi lafazin kisasi abin da yake nufi shine al munafala a yi maka daidai da abin da kai ne kisasi da a yi maka daidai da abin da kai idan ka kashe a kashe ka ga wannan daidai da abin da kai kenan idan ka yanke hannu a yanke maka kaga daidai da abin da kai kenan ko abin da kai to idan ka jiwa mutum rauni ba a iya gane daidai da abin da kai sai in bayan ya warke dan ta iya raunin nan yau an gashi dan karami kafin nan da kwana biyu ya rure ya zama babba to in an gashi dan karami yau aka yi maka daidai da wannan daga baya rure ya zama ka ga za ka zama ka ga a yi ciko ba a ƙara faɗin nashi raunin kamar yadda hadisi manzo Allah sai ya hakura yake a yake hakura ga shi da baya gurgunta kada daga baya da sai dawo ya zo kuma sai an sake mai hukunci ba wannan shine hukunci don a sami wato hikima don a sami cikakken sala tsakanin abin da kai da abin da kuma aka sake ramuwa da ƙarshe wani dan wayar rubutu ta gane cewa um, Amerika ta fara kai hari ga mutanen Afghanistan da haka ya kamata a ƙara dai zabarar da yawa dangane da ya musu addu'a ta gari a gaskiya wajibi ne akan mu dan ko shakka babu wannan yaki duk yadda Amerika ta yi ta cewa ba yaki ne na musulunci da kafirci ba yaki ne kawai na tsakanin duniya da ta'addanci to ƙarya ne don kalmar farko da bushe ya amfani da sautin yakin yaki ne na kiristanci da musulunci Yaƙi ne don nuna fawa ɗin da cross ke da ita al-urubu salibiyya da wannan yayin ta'abiri daga bani da aka tattake shi aka yi gaunin da masa barna sai ya dawo ya ce a'a yaki ne da ake don tabbatar da al'adala Allah mutanafiya ma'ana wai adalci mara ƙarshe. nan ma malaman musulunci suka tattake suka tattake sai sake dawowa dai ya sake gigiya da kalmar cewa a yaƙi ne da dan fuskanta da adalci dan sun ce adala mara ƙarshe ba mu iya ta duniya sai Allah ko ina ba wanda ya sai wani adalci na karshe a wurin Allah ke ba a wurin wani adam to kaga za ka gane mutum ta hanyar falatatul lisani harshen tuntuni duk wanda yake lura da abin da ke faruwa a duniya ya kamata ya gane cewa kawai yaƙi ne ake so a yi tsakanin musulunci da kafirci amma ake koyi saboda ba a san a fito da haka din sarari sai idan an fito da haka sarari abinda suke jin tsoro ba wai tanadin da muke da shi a yanzu a ƙasa ba sun fi mu sanin tanadin mu kalma ɗaya suke jin tsoro su ce kalmar jihadi ba sa san wannan kalmar don da an faɗi kalmar jihadi to mu mutu tsakanin fari da baki in dai musulmi ne kuma ita kanta kalmar wato tana da wani tasiri a cikin zuciyar mummuni ya ji cewa ya gamsu yakin nan sunan jihadi yake yi ya san fa da hasara dan ya san eh ko husna yin ne ko dai ya nasara ko ya shahada to a sakamakon haka ko za ka iya karya ko da irin bawa ka sa a gaba a duniyar nan to wannan kalmar ce ba ta kauna shi yasa duk rikicin da suke na yahudu da filistin so ake a nuna rikicin yahudawa da laraba yahudawa da laraba sun tsiraitar da rikicin daga mafuhumi na addini amma fa su a bangaren mu ne suke so su tsiraitar da addinin su a bangaren su kuma suna yi dan addinin ina ba dan kuna fahimta a tare da aka yi na madrid shekaru takwas ko tara da suka wuce tsakanin shugabannin yahudawa da shugabannin falastin siyasar arfat an fara taron ranar laraba aka zauna aka tattauna aka tattauna aka ci gaba ranar alhamis aka tattauna aka tattauna aka ci gaba ranar juma'a aka yi ne a wajen taro wajen awa goma sha biyu ba wanda ya tashi cikin siyasar arfat ko ya sallah azhar ko ta juma'a aka ce gobe za a dawo sai shugabannin yahuda suka ce gobe ranar ibada ce ce hudu sai dai a daga zuwa jibi haka aka kuma zuciya su ba su ko ana karan da suka ce za mu a ba amma su yahuda ana zuwa asabar suka ce ba za a yi gobe babu ta zo sai jibi mu musulmai suke so mu tsoraitar da kanmu daga addinin su kuma suna son su yi komai da sunan nasu addinin daidai da dan kwallo dan kwallo na arne idan ya sa'a ya kada kwallo a raga me yake sai ya yi ta cross na ya haka ya nuna haka duk wanda ma'ana yana shiga kwallo da addininsa amma mu kai mutanen ma ake so a tsiraitar da mu daga addini shi yasa za mu sha wahala ne a cikin kowane yaki da za mu yi tsakanin mu da kafirai ko a nan a najeriyance ko a duniyance gaba daya gwargwadon yadda muka yi sakaci da addinin mu amma za mu ci nasara gurgurdan yadda muka rike addinin saboda haka duk yadda kafofin watsa labarai za su yi amfani da dabarunsu wajen su jefa ma mai kallo in talabijin ne ko mai saurare in rediyo ne ko mai karatu in majalla ce ko jarida wajen cewa wannan rikici yaƙi ne da ta'addanci karya ne kullum a siyanin bayan kowane minti biyar kowace munasaba ta sai an nuna hoton war against terror ma'ana yaƙi da ta'addanci kuma ƙarya ne wallahi yaƙi ne da addinin musulunci domin idan ta'addanci ne duk duniya ta yi ijma'i ba ƴan ta'adda a duniya irin yahudu irin isra'ila yau dan ta'addan da mutum yaro karami dan shekara bakwai da dutse jirgi na soja daga sama yana bin sa yana jefa masa bom mutanen da ba su da komai ana bin su da tankar yaƙi ana wuro su gidansu amma a wurin amerika wannan ba ta'addanci ba ne ba in ta ki sai ta ce gaba ɗaya dai kowa a kai zuciya nesa wai a kai zuciya nesa tana ba da shawaran da a kai zuciya nesa tsakanin yahudawa da isra'ila ka bai mutanen filifin matsalar su saboda shekara 20-30 a kan su bangare bangaren su inda musulunci yake da majority su aiwatar da abinsu a musulunci an hana su ana ta karkace su ana yakar su amma mutanen istimo a indonesia da yake arna ne suka su bangare daga daular musulunci dandanan amerika ta je su yayi suka je dandanan majalisa ta yi ta je ta shiga yanzu an bangare musu bangaren su amma matsalan kashmir tana nan sama da shekara hamsin ba a warware ta ba matsalan palestine shekara arba'in ba a warware ta ba saboda shekara arba'in matsalar abin da ya shafi bama ta yankin arakana tana nan matsalar abin da ya shafi turkmanistan ta gabas wani yanki ne da ke cikin china wanda suke da majority na musulmai suna nan ana ta karkace su duk da ake kawai wata da wannan ba komai bane ba kuma wannan duk ba addanci bane a mafhumi irin na America wato yaudar su shine za su yi ta maimaita kalmar yaƙi da ta'addanci ko da hausa ko da turanci ko da faransanci har sai kai ma musulmi ka zanto dan an shata yaƙi da ta'addanci to kaga nan gurin an tsiraitar da yaƙin daga mafhumi na addini ta bangaren ka kai musulmi an cusa maka wani tunani da ake so ka tafi akai dai in ka tafi akai za a ci nasara akai wato babban abin da zai iya haifuwa a cikin yaƙi akwai matsaloli da dama waɗanda idan mutum ya mu karara da wadansu abu da suka wuce baya da waɗansu da suke faruwa yanzu zai iya ɗan hasashe a tunanin irin da ɗan adam daga jiran hange irin nashi na tsammanin faruwar waɗansu al'amura a cikin wannan yaki akwai hatsarin Pakistan ta samu kanta cikin yaki na cikin gida domin gwamnati ta ɗauki waɗansu matakai daban kishiyar matakan da jama'ar ƙasar suke so tun daga jiya ma ta fara samun manyan malamai tana ɗaurewa gwamnatin Pakistan duk malaman da aka san za su yi tasiri su zabirar da jama'a da sunan jihadi an kama su an ɗaure su wanda ake jin tsoron a kama sa kuku sai aka za ka zagaye gidansu da 'yan sanda an hana su da ba shi gaba ta gidansu wanda dama tun da aka fara wannan ajiya wadanda suka fara hasashen cewa to amerika tana dan da fara kai hari kenan dan saboda ana son kar malamai su yi tasiri ga jama'a wajen zaburar da jama'a to wannan abu idan ya tsanani ya tsanani ne kafin a fara kai harin al'ummar pakistan kashi biyu ne waɗansu suna sun ɗauki matakin kawai suna tare da taliban gari mutane waɗansu kuma suna ganin a'a su suna jira amerika ta gabatar da dalili in ta gabatar da dalili to a bayan da misala in ka ka ba da diliya kyale to amma yanzu bayan an fara kai hari ba za ka iya lamun cewa cewa wannan matakin da cigaba da faruwa ba mutane na iya juya gaba daya su yi solidarity tare da yan taliban ba ga yawan tare da su to wannan kenan ta iya yiwa a samu rikici na cikin gida sannan sakamakon saukar sojojin amerika in har suka zo za su yi amfani da wani yanki na kasar pakistan wannan zai sa kusanto su gano sirrin inda makamashin su yake da nukiliya idan su gano ba su za su ba a Isra'ila na su ba sirrin kamar yadda suka a Iraq da suka gano inda makamin Iraq yake na nukiliya sai suka biyo Isra'ila Isra'ila su turo su jirgin cikin birnin su zo su rusa shi ke tafiya su aka ne da Iraq baya da shekara cikin baya Kudus su kaga wannan ita matsala ce da zaran an rusa wannan makamin nukiliya da Pakistan take da shi to an samu nisan rata tsakanin da indiya babbar abokiyar adawar wanda duk abin da indiya za ta tanada na makami tana sana da shi ne don pakistan kamar da duk abin da pakistan za ta tanada da makami za ta da shi ne don da indiya saboda gaba da ke tsakanin sun da za ta faɗi shi ta ɓare bi ka tana a kore ke sannan amfani da kasar uzbekistan da sojojin america suka yi don yau sun soke sojoji jirgi uku a can uzbekistan kasa ce ta musulmai amma shugabannin dukkan su sardiyyar yan su ne ba zai da addini to amma a cikin kasar da su da turkmanistan da tajikistan suna da ƙungiyoyi na musulunci masu ƙarfi waɗanda waɗansu su lokacin da ake rikicin afganistan da rasa sun shigo sun yi yakin musulunci a wajen waɗansu ma sun je bosnia sun dawo yanzu ma sun kafa ƙungiyoyi masu ƙarfi waɗansu ma sun fita daga cikin gari sun tare a daji kaga harshen wutar yakin na iya shiga cikin Uzbekistan Tajikistan Turkmenistan wace ce wace ce wannan tantan din da musulmi wanda kuma zai zama wannan magana yakin duniya dan yanzu yau in Taliban sun kai sojojin su sama da dubu takwas kai iyaka sun ajiye tsakanin da Uzbekistan sun ce Amerika na cikin za su fara kai hari kan gurin Su su kuma wannan kasashen wanda za su tare ne su a da har yanzu suna yarjeje suna da yarjejeniya ta taimakekeniya ta fuskar yaki ta fuskar tsaro tsakanin su da Rasha yayin da duk sun ga taliban za ta barazana da nisa rasu na iya shiga cikin yaki ma'ana ina ta ba da hasashe ne da abin da zai iya faruwa ta iya wa abubuwa su canja amma dai duk mai lura da al'amura akwai irin waɗannan matsaloli suna nan masu farin yawan gaske amma dai hadarin da musharru zai jefa pakistan a ciki yana da ba karamin hadari bane ba saka mai wuya ce kwarai da gaske yanzu bayan ya riga ya zuma ya shiga ya zo america yana da wahala ya dawo ba domin dawo wata baya za ta hada shi da america domin yana dawowa baya abin da za a sa ce to shikenan ai Pakistan ba suna cikin kasashe yan ta'addanci ko masu koyi yan ta'addanci shi abin da yake jin tsoro kenan musamman dan da an yi haka ma'ana India ta ci nasara akan ta kenan sai ai amfani da India wajen ya kasa Amerika ba za ta yake shi ba da kanta ba saboda suna jin tsoron kar musulmi su zafuta sai su zuga India ta yake shi matsaloli ne ga sunan gurin a ta kuɗi to amma wai wani mai hikima ke cewa wani rubba nazilatin يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج yace dukkan wata ba da za ta iya sauka ga ɗan adam ya ji matsatsi ya same shi ya damu ya kai mafita yana wurin ubangiji da ala ta iya kaiwa makura ta mazatsi amma bayan ta kai ta komo furjet sai ga an yaye matsalar ta kuntu azunnu ta tufraju bayan da ina tsammanin ba za a yaye ta ba shi yasa Allah ta fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra ana an faɗi al-usri so biyu an faɗi yusr so biyu al-usri tsanani yusr kuma sauki to amma kalmomin ne kawai suka maimaitu ka'ida idan kalma mai alif da lam ta maimaitu ta farko ita ce ta biyu ta biyu ita ce ta farko amma idan kalma na kira ta metu to ta farkon daban ta biyu daban ina ba zan fahimta fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran anan kalmar yusran ta metu ba alif bulam na farko daban na biyu daban kalmar al usr ta metu ta farkon ita ce ta biyu ta biyu ita ce ta farko sai ka fitar sakamakon cewa sauki guda nawa ne biyu tsanani guda nawa daya ma'ana kowane irin sauki guda ɗaya da zai fuskanci ka kai musulmi duk tsanani kai guda ɗaya da zai fuskanci ka kai musulmi sauki biyu na tare ya sa manzo Allah ke cewa inna nasara ma'a sabr ko wa inna ma'a al-usri yusra ne mai da cikin hadisi saboda haka matukar za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala da addu'o'in mu da kiyamun lailin mu wanda suke azumi na litinin da alhamis wanda ya kai azumi ko da azumi da bakin sa ya addu'a gare su wanda yake karatun qur'ani wanda yake menene kai mutum ya tashi iyalan zama cikin dare su yi kiyamul layl su yi musu addu'a wannan da mutum